na so in faɗa maku labarin wani mutum da ya zauna a duniya da bai taɓa yin mugunta ba dukan mutane suna so su ji maganarsa bai taɓa faɗin ƙarya ba sai gaskiya kurum mutumin nan yana da iko sosai wata rana ya sa hannunsa a idan makaho sai idanun suka buɗe ya gani sosai wata rana kuma mutumin kirkin nan ya warkar da kutare goma wannan karamin aiki ne a wurinsa ba ku ji babban abin da ya yi ba tukuna wata rana ya ga babban taron mutane suna ɗauke da gawar yaro za su je su binne uwarsa tana ta kuka mutumin nan ya ji tausayinta ya je cikin taron ya yi magana da mataccen yaron nan da nan yaron ya fara numfashi ya tashi tsaye da rai kuma dukan mutane suka cika da murna saboda abin mamakin nan da mutumin nan ya yi wani mutum ne yake yin abubuwan alherin nan yesu almasihu ne ya yi wa mutane abubuwan alheri da yawa wata rana wani mutum yana ciwo kwarai da gaske aljannu suna cikinsa dukan mutane suna jin tsoronsa ba sa yarda ya zamna tare da su suka ɗaure shi da igwai amma mutumin ya tsintsinka aljannu suna da ƙarfi da yawa sau da yawa mutumin nan yakan yi ƙoƙari ya warkar da kansa amma ya kasa ya sani allah ne kaɗai zai iya taimakonsa wata rana ya ga yesu sai ya gudu zuwa wurinsa yesu ya ga mutumin amma bai ji tsoronsa ba yesu ya fi aljannu da shaidan da komai iko lokacin da mutumin ya zo wurin yesu nan da nan yesu ya taimake shi ya zo kusa da mutumin ya ce aljannu ku fita ku bar mutumin nan magana kurum ya yi masu nan da nan aljannu suka bar mutumin duk inda yesu yake sai aljannu su bar wurin yesu ya ba mutumin nan sabon hali mutumin baya so ya ci gaba cikin miyagun hanyoyinsa kamar da ya ce wa yesu na gode yesu domin ni yanzu sabon mutum ne ka fitar mani da aljannu daga yau ina so ka zama babban sarki na koyaushe mutumin yana da murna da yawa ya rabu da dukkan tsoro ya samu kwanciyar rai ya faɗa wa dukkan mutanen da ke cikin garin labarin yesu yanzu ba sa jin tsoronsa sun gane yesu yana da iko sosai zai kuma iya mai da zukatan mutane da tsafta da yawa daga cikinsu suka bar miyagun hanyoyinsu suka roƙi su ya tsaftace zukatansu tun daga lokacin nan suka ci gaba da yin abubuwa masu kyau a gaban allah yesu kadai zai iya sabunta mu dukanmu muna yin mugunta muna kuma yin tunanin mugunta mu da kanmu ba za mu iya gyara zukatanmu ba yesu yana ƙamnar mu duka shi allah ne sosai ya ɗauki kamannin mutum ya zo duniya kamar jariri lokacin da ya kai misalin mutum ya ba da jininsa haɗaya domin zunubanmu bayan haka ya tashi ya koma gidan Allah tunda ya iya yin dukan abubuwan nan ya iya ya kawar da zunubanmu zai iya tsarkake zukatanmu zai iya cetonmu daga ikon shaitan yana so ya yi wa kowane ɗayanmu wannan kana so yesu ya zama babban sarkinka ka roƙe shi zai fidda dukkan mugunta cikin zuciyarka ya baka sabon rai